Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A nahiyar Afirka an daɗe ana fama tare da neman hanyar shawo kan rikicin manoma da makiyaya, rikicin da ke sanadiyar asarar rayuka da dukiya mai yawan gaske a duk shekara, inda masana ke ganin cewa kai zuciya nesa tare da ƙoƙarin gwamnatoci da shugabannin al'umma zai kai ga samar da zaman lafiya tsakanin Fulani makiyaya da manoma. Kan wannan batu ne wakilin muryar Amurka Haruna Dauda ya zanta da shugaban ƙungiyar makiyaya ta kulan Allah a Najeriya. A na sunana Honorable Khalil Muhammad Bello, National President na kulen Allah Katir Yaras Association of Nigeria, wato shugaban ƙungiyar da ake kira kulen Allah na ƙasa baki ɗaya. Zumanar kullum Allah shine mu da kanmu makiyayan mu ji tsoron Allah mu tsare haƙƙin wasu don Allah ya tsare haƙƙin mu kuma mun sa mata wannan suna domin mun yi Allah wadai da halayyar wasu mutanen mu mutum ya shekara yana noma ka zo ka sa dabba ta cinye wannan din ba zai zama alkhairi ba kar ka mai da naka dukiya na wani banza shi yasa muka ce mu ma makiyayan mu tsarkake zukatan mu mu ji tsoron Allah mu yi abu saboda Allah mu gujewa shiga haƙin dan Allah ya tsare haƙin mu to ranka dai ko menene makasudin kafa wannan kungiyar to kafa wannan kungiya shine lura da muka cewa duk da akwai kungiyoyi na makiyaya maimakon su kawo ƙarshen matsalolin makiyayan sai ya zama matsalolin karuwa suke saboda kungiyoyin sun zauna suna jira sai an mari ba fulatani ko makiyaya su ce don me aka mare shi an yarda ko ba a yarda ba ko sai ya ko sai ya ji an ce ya shiga gona sai su je su ce ya shiga gona amma a taimaka dai a kyale shi to irin wannan mu ba mu yarda da ba ko kuma sai an yi doka su soko soko har ai dokar hana kiwo sai an yi dokar kuma su fito suna ihu su ce ba su yarda da dokar ba manufar mu ita ce mu ja kunnen makiyayan kansu tukuna su zauna lafiya da juna kuma kan su shiga gonar kowa sannan a lokaci guda kuma su ma manoma su daina toshe burtuli don burtuli ta fullanci yana nufin hanyar da dabba za ta bi idan ka nome hanyar ta ina za ta bi ita ba zundu bane balle ka ce za ta yi fuka-fukai ta tashi daina nome wuraren kyau da yanzu matsalar da muke samu manoma an ce gwamnati ta yi kuskure sai ta ce noma maimakon a taimaki noma da kiwo kowa sai hauka ce ban tsama jeji ko ina nomewa ake duka an ba da wurare sun zama gonaki to wannan ne muke yasa muka kafa wannan kungiya to ku a ce wani mataki kuke so gwamnati ta doka za mu gaya wa gwamnati haƙƙi ne akan ta gwamnati lalle ne ta gyara ta gyara ta sama wa makiyaya wurin kiwo ta sama manoma gurin noman su kamar a jigada an kun da kullun kiri ka san ma fada ake amma daga lokacin da suka zo duk inda yake a tarihi gurin kiwo da an mai da shi gurin kiwo duk inda yake burtoli yau lafiya suke zaune babu matsala to haka muke so kowace hanya ya kamata a samu mita talatin da dabba za ta wuce amma yau sai ka gani mai kafa ma ba zai wuce duk an nome makiyayi ko ya bi kan kwalta ko ya shiga gona to ya zai ya rayu don haka dukiyar mu tana zirarewa ta tafi kudu da kuma watan kasa shi yasa muka ce mu manufar kafa wannan kungiya mun ga waɗancan ba su biya bukata bukata ba kuma duk budget da ake ba a sa makiyaya budget balle a implement sai a sa trillion goma ko trillion ɗari babu na kiwo a ciki biliyan goma ko ashirin to shi yasa muke son jihohi su rinka sa wa kiwo budget shugaban kungiyar makiyaya kulan Allah Association kenan Honorable Khalid Muhammad Bello a tattauna wasu da Haruna Dauda. A ɗaya bangaren kuma, bayan rikicin da ya ɓarke tsakanin manoma da makiyaya a garin Anako a jihar Anambra, wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda, yanzu haka dai zaman lafiya ya dawo, ga Alphonsus Okorogwe. Bayan rikicin da ya barke tsakanin manoma da makiyaya da ya sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tilo a garin Anako da ke karamar hukumar Ayamelum a jihar Anambra a cikin makon da ya gabata, al'ummar jihar musamman Hausawa mazaunan Oka babban birnin jihar na ci gaba da gudanar da harkokin su hankali kwance. Hakan Malam Adamu Datti wani ɗan kasuwa mazaunin birnin Oka ya shaidawa muryar Amurka inda ya ƙara da cewa. ya abin da akwai zaman lafiya muna da shiru ba matsala da kowa yadda muke A ah, ba wani dangara da ko cewa waɗannan kabilu ko mai duk dai muna zaune lafiya daga mu har ƴan ƙasan nan muna zaune da su duka lafiya ba wani damuwa a kai tsakanin diga shekaran diga dai shekaran jiya jiya yau gaba ɗaya ba wani ma abun nan zaman lafiya kawai muke tare da mutane kuma ko shi muna gudarwa da shi yadda ya kamata ba kura mana ba mu ko ba kura da mu hankalin mu da su ci ko muna ta yi ba wani matsala matsala da mu da Ko mai rundunar 'yan sandan jihar ke yi wajen gano waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin abinda na tambayi shi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Malam Garba Umar kenan. Ana bincike akan maganan ba yes eh, ba update for now ana ta bincike ne akai a gane me ya faru me ta suma abin da ya jawo faɗa ɗin da ya jawo wannan shi ne muke bincike akai. Rikicin da ya yi sanadiyar wafatin wani manomi mai suna Atuwanya a yayin da yake gonarsa lamarin da ya sa 'yan garin suka buƙaci gwamnatin jihar da ta gaggauta magance mamayar makiyaya ko kuma su kare kansu a duk lokacin da irin wannan rikicin ya taso. Da fatan hukumomi za su ci gaba da ɗaukar matakan da suka kamata wajen rigakafi ko shawo kan ire-iren rigingimin manoma da Fulani makiyaya. Masu mu ma'anar muka ƙarshen shirin namu na yau, sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Haruna Dauda da Alphonsus Okorigwe da suka taimaka wajen kamuku wannan shiri. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya.